jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin lahadi ne yammacin biyu ga watan ramadan jiran manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da biyu ga watan uku shekarar bature 2025 wannan shine darasi na 82 insha Allah a cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a irin wannan wata na ramadan Allah madaukakin sarki muke roko ya datar da mu ya sanya mu daga cikin ma'abuta alkur'ani idan masu bibiyan wannan darasi namu ba su manta ba a jiya muka fara bayani a ƙarƙashin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake bayani game da wato shafe ayoyi za mu saurari waɗannan ayoyi guda uku insha Allah wanda za mu yi tafsirinsa a yau alaran mafi laifin faddal mashikura ما ننسخ من آية أو ننتها نأت بخير منها أو مثلها نعم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل إذا جماعة مسلمين وثمان تابع أجيا مكفارة تتونا وانا آية a inda muka ji bayani game da cewa Allah maɗaukakin sarki a cikin buwayarsa da hikimarsa da kuma wato ikonsa yana iya saukar da doka sannan ya shafe wannan dokan ya kawo wata dokan a madadin wannan Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai to jiya kamar yadda muka fara ishara wannan aya kamar yadda malamai suka tattauna imamu abu abdullah al-qurtubi a cikin tafsirinsa yace sababin saukan ayar yahudawa ne suka zo suna izgilanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a daidai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da hukuncin kallon alƙibla ɗakin ka'aba kenan ko hmm. a juya wa ainihin wato baitul maqdis baya wanda kafin wannan lokacin ana kallon baitul maqdis ne baitul maqdis kuma yana daga cikin inda yahudawa suke tusiya cewa annabin su ne aka baiwa baitul maqdis annabin Allah annabin Musa alaihi salam da haka suka maida wajen a matsayin alƙiblan su to da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko farkon shar'anta wato ibadar sallah sai Allah ya hukunta manzon Allah ya cika ba da kallon wannan baitul maqdis an fahimta ko ba dan komai ba sai dan saboda kafin zuwa manzon Allah ai annabawan da suka gabata su ma an sauka musu da littafi dan haka a lokacin sai aka ce manzon Allah ya dace da wato inda wani annabi ne littafi saukakke daga sama yake kallo a zamaninsa shi ma ya ci gaba da bauta wa Allah to yahudawa sai suka mai da abin sai ya zama siyasa kun san babu ba dan siyasa dan demokradiya kaman ba yahudi sai suka rinka cewa au mu je dai a gani addinin ma za a dawo kan namu to wannan magana sai ya rinka wa manzon Allah zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi zai kalli inda zai yi ibada sai ya rinka jin ba daɗi saboda wannan maganganu da yahudawa ke faɗi yana Allah Allah Allah ya sauya mishi alƙiblai shi da haka idan ya zo zai yi sallah bayan ya yi kabbara ya kalli baitul maqdis din sai ya daga kan shi ya kalli sama sallallahu alaihi wa alihi wasallama za mu zo mu ji bayanin ayoyin a can gaba insha Allah to me ya faru shine sai Allah madaukakin sarki yake ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qad nara taqalluba wajhika fis sama na'am qad nara taqalluba wajhika fis sama hmm. فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون wannan ayar ne Allah madaukakin sarki ya saukar wato wanda ya juya alƙiblan manzon Allah zuwa ainihin wato ɗakin Ka'aba Allah yake qad nara taqalluba wajhika fis sama hakika mun ga yadda kake daga kai kake kallon sama wai manzon Allah yana kallon sama saboda manufa guda biyu na ɗaya domin ya nuna wa yahudawa ba wai zaɓin shi ne kallon inda su ma suke kallo a sanda suke bauta ba sannan na biyu yana fatan saƙo ya kusa saukowa daga sama da Allah zai juya mashi alƙibla ile ko Allah madaukakin sarki yake cewa falan walliyannaka qiblatan tardaha ka kwanta da hankalinka ya manzan Allah saboda manzan Allah dan gata ne a wajen Allah Allah maɗaukakin sarki yakan ainihin wato so ya faranta mashi rai kuma ya kwanta musu da hankali ku tuna inda Allah yake mishi alkawari cewa zai yi mishi kyauta wanda sai ya gamsu wala saufa yufika rabbuka fatarba Allah yake zan maka abin da kake so kai da kanka sai ka ji ka gamsu Tun ba manzon Allah ba babu wanda yake da wannan gatar da haka manzon Allah yake Allah yake wa manzon Allah ka kwantar da hankalinka za mu juya fuskarka zuwa inda kake so kai nan take sai Allah yake kai dokan ma ya fara daga yanzu juya ba sai ka sallame sallan ba da haka za Allah yana cikin wannan sallar aka juya alƙiblar kawai sai ya fuskanci ɗakin Ka'aba shi yasa wannan sallah a tarihin musulunci shine ake bada labarin sallah mai alƙibla guda biyu a ƙarƙashin wannan ne ake ba da wani kissa na masallaci da ake kira masjidul kiblataini a yi wato garin madina wanda za ka ga alhazai suna zuwa ziyara amma wannan masallacin bai da wani tarihi na da yake bukatar a biya a ziyarce shi dan ba shi kaɗai ne masjidul kibla kai ne ba domin abin da ya faru sanda aka juya alkiblan manzon Allah annabi na zuwa sai ya sanar da sahabbai waɗanda suka shaida wannan saukan sakon sai suka rinka zuwa suna sanar da sauran yan uwansu musulmai a duk inda suke da aka masallatai da yawa aka juya aka kalli alkibla bayan da ana kallon kibla a ɗakin Ka'aba amma kaga a da yake jahilai sun fi yawa sai ta karɓan kuɗin su wai za a kai su kibla kai Allah ya kyauta to wannan dokan da ta sauka to sai kuma bai hude kasar duk wanda dama ba dan Allah yake abin shi ba ko to duk abin da kai ba za ka ba za ka gamsar da shi ba yanzu su fa suke cewa ana kallon alƙiblan su an kusa dawo kan addinin su ko to da aka juya fuskan manzon Allah cewa ya kalli Ka'aba ya daina kallon nasu din sai kuma suka samu kuma maganan faɗi wai dama ba mun gaya muku ba kur'anin nan ba wani wahayi daga Allah bane shi yake yin abin da ya ga dama in ba haka ba me yasa ya juya daga inda yake kallo ya kalli nan kun ji ba buge kenan to shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa ai sabon doka idan Allah ya shafe tsohon doka da shi wannan iko ne na Allah da haka ba wani abin ku zo ku ce za ku yi manzon Allah shi bane ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha Allah ya ce babu wani aya da muka shafe dokan kalman nan sahu kamar yadda muka fara bayani a jiya a larabci yakan fassaruwa zuwa ga cewa a kwafo wani abu daga nan a dawo da shi nan shi yasa kamar yadda muke ganin alkur'anin nan littafi ne da aka kwafo daga asalin wato littattafai a ko kuma takaddu da Allah ya rubuta kaddaran komai lauhul mahfuz daga nan ne aka kwafo alkur'ani aka saukar da ƙur'ani ka cokan izinsa 60 zuwa baitul izza daga baitul izza kuma sai aka rinka ɗauko manzan Allah gaba-gaba har aka gama saukar mashi a cikin shekaru 22 ko da wani abu ina fata an gane to wannan nasku da ake nufi wasu malamai sai suka ce shi ne abin da ake nufi da cewa an kwafo alkur'ani da lauhul mahfuz amma malamai suka ce a ba wannan ma'anan ne a daidai wannan gaban ba tabbas qur'ani an kwafo shi ne daga wancan littafi na asali an fahimta ko amma kuma ba shi ne nan ake cewa ma nan min ayatin ba ina fata an gani da haka mala abdullahi abu abdullahi al-qurtubi da yazo sai ce ma'ana na biyu da kalmar nasku ke fassaruwa zuwa gare shi shine a kawo wani doka da zai goge na baya ina fata an gani da ana yin wani aiki sai a zo a shafe wannan aikin sai a kawo wani ya mai shi kamar yadda muka ga hasken rana yake shafe duhun dare ina fata an gane kaga a sanda rana ya fito to baka ƙara ganin duhun dare kuma to haka dokoki wani Allah ya saukar da shi sai ya saukar da wani sai ya shafe wancan to idan aka shafe wancan wancan ya tashi aiki kenan yanzu wannan sabon dokan shine abin aiki to shi ake nufi a nan wajen a cikin alkur'ani akwai ire-iren waɗannan dokoki a cikin shari'ar musulunci akwai ire-iren waɗannan dokoki ina fatan jama'a gani shine muka fara mana ishara a jiya irin nau'in nasku da aka rinka yi a cikin alkur'ani za mu zo mu kara bayani akan su insha Allah da haka Allah madaukakin sarki ce ba ma shafe wani doka da wani ko wata aya da wata au nunsiha kalmar nunsiha shi kuma ko kuma ita kuma malamai suka ce yana ainihin wato fassaruwa zuwa ga asalin kalman. na nasa'a ko kuma annasi'a wato da aka jinkirta na fata an gane wannan al'amari za a shafe shi amma kuma an yi jinkirin shafe dokan jama'a gane wannan da ke ko ko kuma daga kalmar annasiyu mantuwa to duka yana ɗaukar wannan ma'anan amma anan. wanda yake yi wato fassaruwa zuwa gare shi shine kalman dokan da aka shafe shi yanzu ko wanda za a shafe shi nan gaba jama'an gano wannan da kyau ko to Allah yake babu ɗayan biyun nan da muke yi na ati bi khairin minha Musa Allah za mu zo da wani doka ne da yafi wancan alkhairi ko kuma aw misliha ko kuma wanda zai yi kankan kan wajen matsayi irin abin da aka shafe a can to wanda aka saukar bai gaza shi ba jama'a gano wannan da ko Allah yake alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir yo kai ku ba ku san cewa ana magana ne da manzon Allah amma kuma hukuncin ga al'umman shi ne musamman su yahudu waɗanda suke karyata manzon Allah akan shafi ayoyi da yake Allah yake shi ku ba ku san cewa Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai ba to idan kun san Allah na iko akan komai to dan ya shafe wata aya da wata aya ai ikon shi ne jama'a an gane wannan da ke ko Allah ya ƙara cewa alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard kuma kusan Allah madaukakin sarki shine mamallakin sammai da ƙasa ba wa ma min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani majibincin al'amari shine ma'anan wali wato wanda yake jibintan al'amarin bayi na kulawa da su rayuwansu cin su shan su lafiyansu komai nasu to Allah madaukakin sarki shine majibincin al'amarin bayi shin kuna da wani majibincin al'amari ne koma bayan Allah wala nasirin ko kuma mai kawo agaji da taimako kuna da wani wanda zai kawo muku agaji ne ko taimako in ba Allah ba amsan shine babu ina fatan jama'a gani waɗannan ayoyi kamar yadda muka yi wato ambata martani ne Allah maɗaukakin sarki ya yi ga waɗannan yahudu masu wannan mugun ainihin wato nufi na san kirgilanci da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da haka wannan shine magana game da hukuncin shafe wasu ayoyi akan shafe wasu ayoyi ilimi game da annasikh wal mansukh ilimi ne wanda malaman usulul fiqh suka tattauna shi tattaunawa mai faɗi da haka babu yadda za ka wadata daga sanin me ake nufi da wannan ilimin sai ka koma wajen malaman usulu sun yi maka gamsassun bayanai kuma ba za ka taɓa zamowa malami malami na gaskiya ba sai kana da wani nasibi na sanin ilimin nafi wal mansur al-imam kamar yadda abu abdullahi al ya kawo a cikin tafsirin sa ya da wata kissa ce wata rana aliyu dan abi talib Allah ya kara mishi yadda ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo ya kice irin masu wa'azin firmin nan yana ta wa'azi a cikin masallaci yana ta faɗakar da mutane aliyu na shigowa sai ce wannan kuma daga ina sai aka ce ai malami ne mai wa'azi malami mai wa'azi waye shi kuma sai yake aje a kira mai shi da aka kira shi yace kai kuma daga ina ka zo yace ai muna zuwa muna yi wa mutane wa'azi ne sai aliyu yace mishi kana da ilimin nasikh wal mansukh ka san ilimi da yake bayani game da ayoyin da aka shafe akan waɗanda aka shafe yake ai shi bai ma da labarin wannan yake kuma kake wa'azi yake to yi nan sai nuna mushi hanyar kofar fita masallaci kan ƙara ganin keyan ka alfawaja to Allah a irin zamanin nan muna buƙatar irin su Aliyu dan Abi Talib dan masu wa'azin turmi sun yawa musamman a zamanance da social media take mai da kowa malami kowa zai siya ɗan datar shi na ɗari biyu da hamsin ko da yake za ƙara ba dama ko <laughs> an ce ministan sadarwa ya ƙara waye minista ne yanzu ta ne ko a wato ba shi ba ne sai za kuka daina zage shi <laughs> amma da da yake can ba irin tinuwa da zagi da ba kwa mushi Allah ya kyauta yanzu wani bai ma waye ministan ba ba Ko ka gani ba shi kenan ba eh bahaushe kenan ne kan ya zagi nashi kuma ya taya wani zagin nashi to yanzu ba fantani ne ministan ba sai ku je ku ta tsinuwa ya ƙara kuɗin data Allah kyauta a shayid idan mutum na da ɗan datan shi yanzu kuma yadda wayoyi suka harhaɗin nan kowa ma na da waya mai connecting zuwa ga intanet ko zai siya waɗannan irin abubuwa ya kafa shi ma yana ta ƙara yana magana da sunan ilimi a madadin malanta to kaga inda akwai irin su Aliyu bin Abi Talib ya kamata a rinka regulating masu surutu da sunan ilimi dan kaga yanzu wannan ilimi fanni ɗaya ne fa bai sani ba amma Aliyu yace kai ƙara jin muryar shi yana wa'azi to ina ga in ka je ka samu wanda bai san ilimin fannonin ilimi da yawa ba Allah ya kyauta da haka Aliyu dan Abi Talib yace idan ka ci gaba da wannan karambanin za ka hallaka kuma ka hallakar da wasu wannan shine hadarin wanda ba malami bai rinka magana cikin harkar ilimi kuma dama wannan manzancin manzan Allah ne ya ƙara bayyana musamman a wannan zamani annabi sallallahu alaihi wasallam yake za a yi zamanin da wato waɗanda suke marasa nasibi a cikin ilimi za su rinka magana a madadin ainihin wato al'umma ya zo ya rinka ba da fatawa akan matsalar da shi da kanshi bai fahimci matsalar ba manzo Allah yake fadallu wa adallu ya bata kuma ya batar da wasu Allah ka tsare mana imanin to wannan bangaren ilimi kamar yadda muka bayani jama'a daga cikin abin da malamai suka bayani shine ayoyin da suka shafe tsofaffin dokoki su ake cewa annasihu waɗancan tsofaffi da aka shafe su su ake cewa almansu an fahimta ko shine zaka ji suna cewa ilmun nasikh wal mansukh to a cikin alqur'ani ana samun ayoyin alqur'ani su shafe wasu ayoyin kamar da zamu zo mu ji misali sannan har ila yau ana samun sunnonin manzon Allah hadisai kenan su zo da doka wanda suka shafe wanda yake cikin alqur'ani dan wasu malamai sun yi inkarin wannan amma inkarin su ba abin a lura da shi bane domin ya tabbata an samu wasu bayanai da manzon Allah ya yi, ya nuna sun shafe wasu dokoki a cikin alkur'ani misali kurkusa a nan shine batu game da ainihin wato ayoyin gado ina fata an gane a farko Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mutum na iya yin wasiya ga iyayen shi an gane wannan da ke ko ga ina Allah madaukakin sarki ke cewa ah, a na'am idza hadara ahadukum al-maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin barakallahu fi Allah yake kutiba alaykum an farlanta muku kalman kutiba ana aibi ma'ana furida idan hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta riski ɗaya daga cikin ku alarin ma ce an hudu kuma limot ko in taraka khairan wasiya idan ya bar wasiya na dukiyar da zai mutu ya bari sai Allah ya ce lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin kaga wannan aya ya nuna me kenan mutum zai iya yin wasiya ga iyayen shi ma'anan wannan shine idan ya zo rasuwa sai ya da Allah idan na rasu cikin dukiyar da zan mutu in bari ku dauki naira kaza ko dala kaza ko mota na kaza ku baiwa mahaifina gida na kaza ku baiwa mahaifiyata an gane wannan da ko to daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki ya raba dukiyan wato mamaci da haka iyaye suna daga cikin waɗanda Allah ya hukunta za a saka su a cikin ainihin wato gadon mamaci da haka fala wasiyyata liwarihi daga yau babu sauran a yi wasiya ga ainihin wato iyaye ko kuma duk wanda yake da gado a cikin dukiya ba za a yi wasiya a ce a bashi kaza ba kuma domin haƙƙin shi Allah ya riga ya raba ya bashi to kun fahimta tare da cewa wasu malamai suna cewa wannan ayan ai ayoyin raban gado su suka zo suka yi wato shafe su amma bayanin ya zo a cikin hadisan manzon Allah ne kadai don haka aya ce ma ta shafe aya ba wai hadisi ne ya shafe ayan ba to amma duk da haka kuma bayani akan cewa hadisai suna iya zuwa su shafe dokan ayoyin alkur'ani wannan abu ne wanda ilimi ya tabbatar da shi babu ainihin wato kokonto akan haka ina fatan jama'a gani to wannan kenan har ila yau sannan ana iya samun ayoyi su kuma su shafe dokan da ya zo a cikin hadisan manzon Allah kaga fuska ta uku kenan ko ma'ana ko dai aya ta shafe wata aya ko hadisi ya shafe wata aya ko kuma ayan qur'ani ya shafe wani hukunci a cikin hadisi kuma kamar yadda muka yi bayani a jiya malamai sun tabbatar da cewa ana samun nasu ne a cikin ayatul ahkam ba a samu a cikin ayatul ahbar ku kiyaye wannan da kyau dalilin da yasa suka yi wannan bayanin shine ayoyin da suka zo suna ba da labari game da wasu al'amurra idan ka zo kai da awan cewa an shafe su to kana ƙaryata maganan Allah kenan ko kuma fahimta jama'a kuma ai Allah madaukakin sarki muhalun a jingina karya zuwa gare shi abu ne wanda ba zai yi ba shi yasa duk wani abu da ya zo in dai labari ne a cikin alkur'ani to ba a samu wani aya da ya shafe wannan labarin ba domin labarin yadda yake haka Allah ya faɗa to amma hukunci cewa abu kaza halal gobe sai a mai da shi haram ko abu kaza a wajibi sai a mai da shi mubahi ko abu kaza mandubi a mai da shi mahazuri to wannan kam akwai su to a irinsu ne ake samun a nasku a cikin alkur'ani ko mun fahimta ko sannan har ila yau suka ce a cikin shafe dokoki da aka yi ana iya samun wasu ayoyi wanda a yanzu haka ana karanta su amma an riga an shafe dokar sannan ana iya samun wasu hukunce-hukunce da dokoki wanda ana aiki da su amma ayoyin da Allah ya saukar da waɗannan hukunce-hukuncen an shafe ayoyin amma hukunci na yana aiki na fata gani sannan ana iya samun ayoyin da da karatun da dokan da ya zo da shi duka an shafe su baki daya misalin na farko wanda akwai ragowar ayoyin amma an shafe ainihin wato a an shafe karatun amma hukuncin na nan shine kaman ayar da ta zo ta yi bayani game da hukuncin jefe mazinaci na lullahi wa inna lullahi an dauke wuta ne goya zai zama mun fahimta ko wannan aya da ta zo ta yi bayani game da hukuncin jefe mazinaci sabai suka ce an saukar da karatun ayar, kuma har sun haddace shi kuma suna iya tuna yadda karatun yake amma sai Allah madaukakin sarki ya shafe karatun a cikin alkur'ani shi yasa duk yadda ka kai ga gwanin cewa a cikin karatun alkur'ani a yau ba za ka taɓa iya kawo ayan ba ne ce ce ayan shine fadan Allah madaukakin sarki a shaihu wa shaiha, idza zanaya farjumuhuma jaza'an bima kasaba Allah yake nakalan min Allah Allah ran a kawo ayan kun ga yayi turus yana cikin tunanin wannan karatu kuma daga ina to wannan ba cikin sunna ba ba za ka taba iya samun karatun nan ba haka bai suka ba da labari cewa tabbas an saukar da wannan ayan kuma sun karanta ayan har sun haddace shi amma daga baya sai aka ɗauke karatun amma kuma hukuncin nana shi yasa kaga a yau din nan a duk inda ake hukunci da shari'ar musulunci in aka gama a shaihu shaihu shine wanda ya taɓa yin aure wato magidanci an fahimta ko washaiha ko kuma ainihin wato mace wacce ita ma ta taɓa yin aure sai kuma aka same su da laifin zina sai Allah ya ce farjumuhu ma albattata ku jefe su har lahira jaza'an bima kasaba ko nakalan min Allah wannan shine sakamakon abin da suka aikata horo ne daga Allah jama'a mun gano da ke ko wallahu azizun hakim haka karshen aya. Allah dama gwani ne kuma an yi wato mabuwayi ne to kage yanzu hukuncin na yana aiki ko amma kuma karatun an shafe shi to wannan na ɗaya daga cikin anwa'in nafi salaha na biyu shine a bar hukunci ko kuma a shafe hukunci amma a bar karatun karatun nan a cikin alkur'ani ana karantawa alarammomi duk sun sa karatun amma kuma yanzu ba a aiki da dokan. kamar wanne suka ce kaman dokan da ya zo yake bayani game da gabatar da sadaka idan za a yi tambaya ya yi wallabi na amonin gida na jaito na ya ayyu na amonin gida na jaito mordosu lafakos dimu bai na yadai na jiwakun sadaka zalika kwayin lullakun wa akwahar fa'in lam tajidu fa'in sai yanzu wannan ayan kun ji alaran ma ya kawo don ayan na nan a cikin qur'ani ana karantawa amma kuma an shafe dokan an kawo doka ne a lokacin da ainihin wato munafukai suka rika zuwa suna ruda majalisun karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa da aka sai su hana asalin mumine masu imani na gaskiya su fahimci sakon da ake karantarwa su kuma amfana da abin da ake karantar da su sai su zo su cika wannan majalisin da yawan tambayoyi wanda ba shi da wani ma'ana to da yake Allah madaukakin sarki yana son ya hukunta su sai Allah ya ce to daga yau duk wanda zai yi tambaya a majalisin manzon Allah sai ya bada wani kuɗi tukuna ba za ka zo kai tambaya kyauta ba to munafiki da ba yahuje kuwa da ya bada kuɗin shi <laughs> to gare ya hakura da duk ma abin da yake so to daga nan aka kore su ina fata an gani saboda yanzu baka isa ka zo kai tambaya ba sai ka bada sadaka shine Allah yake qaddimu bayna yaday najwaakum to sai suka wace a majalisin to da aka yi maganin su sai aka baiwa sahabbai daman su ci gaba da tambayoyin su ko da babu sadaka kaga yanzu an shafe hukuncin bada sadaka ko amma kuma karatun gayi na ana yi a cikin alkur'ani har yau to haka misali na biyu ayar da ta yi bayani game da mace idan mijinta ya rasu to za ta yi zaman takaba shekara guda shi ma na nan ana karanta a Qur'ani wallazina yutawaffawna minkum wa yadruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra israf kun Allah yake wallazina yutawaffawna minkum matan da mazajen ku mazajen su ke rasuwa wa yadruna azwajan sai su bar mata a rayi wasiyatan li azwajihi sai Allah ya ce mata'an mata'un a ila al-hawl ghayra ikhraj takaban da za ta yi sai ta shekara daya a cikin daki ba tare da ta fita ba wannan shine dokan farko a musulunci amma daga baya sai Allah madaukakin sarki ya zo ya sauya wannan dokan sai ya ce yanzu su rinka yin wata hudu ne da ainihin wato kwana goma والذين يتوفون والذين يتوفون من منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة عشر وعشرا بارك الله فيك Allah ya ce daga yanzu matan duk da mazajensu suka rasu to za zaman takaba wata hudu ne da kwana goma kaga wancan da Allah ya ce su rinka yin shekara daya ayan nan har yanzu ana karantawa kaji malaran ma ya kawo an fahimta ko amma dokan fa an shafe dokan jama'a an fahimci wannan da ke ko na ukunsu shine wanda da karatun da dokan duka an shafe su ba zai kawo mana misalin wannan ayar da aka shafe dokan da ke ciki da kuma ainihin wato karatun al muslim ya fitar da hadisi daga Sa'ida aisha hadisi tabbatacci. ummuna aisha Allah ya kara mata yadda tace kana fi ma unzila min al-qur'an yana daga cikin ayoyi da aka saukar a cikin alkur'ani wanda mun san aya kuma mun san hukuncin da ayan ta zo da shi shi ne mai ashara rada'atin ma'alumatin yuhrimna idan aka shayar da mutum wato nonon ya yi sha goma ko tsotsa goma to daga wannan lokacin ya zama muharrami ga wannan matan ina fata an gane wannan shine dokan haramci da aka saukar a cikin alkur'ani a da amma kaga shi ma aya yanzu babu ita haka ashara rada'atin ma'lumatin yuhrimna da haka idan mutum yana son an yi wato ya samu daman shiga inda mace take harkanta ta yau da kullun kaman gidanta amma shi bai da alaka da ita kwata-kwata sai dai akwai bukatan ya rinka shiga gidan kila saboda aiki da yake yi ko wanke-wanke ko na abu makamanci haka shikenan sai a ce wannan matan ta shayar da shi ta tatso nonanta ya yi kwarfa goma haka da ya yi shikenan ya zama muharraminta to kaga yanzu wannan dokan babu ita ina fata fahimta sannan ayan da ta zo da karatun shi ma babu ba wannan ayan ita ma jama'a an gane wannan da ke ko to wannan shine misalan wato ayoyin da suke bayani game da nasu da kuma nau'o'in nasu guda uku da ake da su a cikin ainihin wato addini Allah ya sa mu dace to wannan a takaice yayi mana ainihin wato dai bayani wanda zai nuna mana me ake nufi da annasu wanda ya zo a cikin wannan aya da Allah yake cewa ma nansa min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha to bayan wannan sai ainihin wato wato fatan Allah madaukakin sarki alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard yo kai yanzu baka da masaniya akan cewa Allah madaukakin sarki shine mamallakin wato shine yake da mulkin sammai da ƙasa duk abin da yake a sama Allah shi ya mallake su haka duk abin da yake a ƙasa yana daga cikin mulkin Allah to Allah da yake da mulkin sammai da ƙasa shine ba zai iya sauya aya ba da wata aya abinda Allah ke ce musu kenan da haka wannan ainihin wato tunani da kuke cewa ai kuna yin izgilanci ga manzon Allah to izgilancin ku ta kare akan ku ba abin da zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a mun gane wannan dake ko sai Allah madaukakin sake cewa wa malakum min dinillahi min waliyyin wala nasir ai ba ku da wani majibincin al'amari ba ku da wani wanda yake da iko akan ku koma bayan Allah kamar yadda ba ku da wanda wanda zai kawo muku agaji ko taimako koma bayan Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum na'am am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل Allah ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl ko so kuke ne wai ku yi wa manzanku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama tambaya irin yadda wato mabiya annabi Musa suka rinka mishi tambaya a farko kafin ku Allah ya ce wa man yatabaddalil kufra bil iman duk wanda ya zaɓi kafirci akan imani ya koma yana aiki irin na kafirai ya daina aiki irin na masu imani faqad dalla sawa as wannan ya bata daga hanya wadda take madaidaiciya ya ɓata daga hanya da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa bayi hanya da yake miƙaƙe to wannan ayan Alimamu imam Ibn da da zo cikin tafsirinsa ce aya ce da Allah ya saukar domin ya kawo doka na hana yawan tambaya da sahabbai suka rinka yi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa to amma wani irin nau'in tambaya sannan me yasa kuma aka hana yin tambaya bayan bahaushe shi a cikin zancen shi yana cewa matambayi ba ya bata ashe matambayi na iya bata <laughs> dan gashi kaji Allah madaukakin sarki ya ce kuna son ku rinka yin tambaya ne da za ku bata kan hanya madaidaici <laughs> kaga ba haushe karatun ka sai ka kara tisawa kenan ko to amma wala Allah yana nufin bayan gushewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane kamar yadda muka ce imamu ibnu ya ce, wannan aya ta zo ne domin ta yi wa sahabbai linzani, ta hana su wasu irin nau'in tambayoyi wanda suke yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya tambaya mai yawa yana iya kai mutum zuwa ga ya tambaya abin da ma bai da bukatan shi ina fata an gane idan ya zan ka cika tambaya komai sai ka yi tambaya to ka dubi misalin wannan akan yara ƙanana ka san yaro yana da shigen tambaya ba haka bane to haka zaka ga yana yi wa mahaifin shi tambaya wanda bai da ma'ana shi yasa wani lokacin tun kana bashi attention kana bashi amsa zai zo ya tambaya wani tambayar ma kawai share shi zaka yi saboda ne saboda yawan tambayar ya hai ya kashi zuwa ga tambayan da bai da amfani jama'a an gane wannan da kyau ko da wani yake cewa wai yaro ne yake tambayan baban shi baba wai kai ma za ka yi azumi gobe an ce an ga wata <laughs> ga daga jin wannan tambayar kai kasa akwai yarinta ina ba ta an fahimta Allah ya kyauta to shi wannan ah, tambaya ayoyi da dama sun zo suna bayani game da tsarin yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta yin tambaya kamar fadan Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها wallahu ghafurun halim Allah madaukakin sarki ce ya ku waɗanda kuka ba da imani da gaskiya la tasalu an ashiya ba komai ne za ku rinka tambaya akan shi ba saboda wani abin za ku zo ku yi tambaya amma in aka ba ku fatawan wannan tambaya wallahi za ku koma gida ne da bacin rai saboda amsan ba za ta yi muku daɗi ba to me amfanin tambayan matan farko da haka abinda kuke da bukata ku bari za a saukar da aya yi muku bayani shi in an yi muku bayani in ba ku fahimta ba ku yi tambaya a yi muku ƙarin bayani amma kafin aya ta sauka kan matsala ku sai ku rinka yin azarbabi kuna tambaya to za ku jawo wa kanku matsala za mu zo mu ji misalan haka insha Allah da haka Allah madaukakin sarki cewa wato muminai da daina wannan irin yawan tambaya shi yasa hadisi ya zo a cikin sahih na al-Imam al-Bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna a'zama al-muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi yana daga cikin musulmi mai yawan zunubi wato wanda zai tara wa kanshi yawan zunubi shine yazo ana zaune lafiya lau sai tambayan haramcin wani abu wanda kafin ya tambayan ba a haramta ba amma sakamakon tambayan sai a haramta abu kaga ya jawo mutane a asara ina fata an gane to wannan musulmi ya fi kowa zunubi ya fi kowa tara wa kanshi laifi mai girma Allah ya kiyaye shi yasa a lokacin da wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani tambaya mai nauyi zaka ji irin abin da ya biyo baya ana zaune kalaufa kawai sai wani mutum ya ce hmm ya manza Allah da Allah ni ina ware tambaya wai me kake tunani a ce kawai mutum ya koma gida sai ya ga wani kwarto da iyalin shi suna zina akan garin shi da Allah ku ji wannan irin tambaya ne amfani wannan tambayar yanzu an gane wannan da ke ko saboda wannan tambayan idan abin ya faru da gaske sai wanda abin ya faru da shi sai ya shuru da Allah akwai lafiya ba lafiya shirin da zai to in kuma ya magana ya tozarta kanshi ko bai tozarta kanshi ba to kaga ashe irin wannan abu to akwai abin da ba komai ne za a fito a yi tambaya ba amma wannan mutumin sai yawa manzan Allah tambaya ya ce ya manzan Allah ya za a yi to me ya faru ya ce fa'in takallama takallama bi amrin azimi idan ya fito ya bayyana abin da ya gani ai ya bayyana al'amari ne girma wa in sakata sakata ala misli zalik in kuma ya shiru ya gum ya haɗe abun, to ya haɗe magana mai girma to kaga wanne ne ba wanne ne ba fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-masafi wa'abaha manzon Allah sai ya kyamaci wannan mummunan tambaya kuma ya aibata irin wannan tambayar yace me amfanin wannan yanzu mutum na zaune kalau abin bai faru da shi ba kawai sai kama yi wa mutane tambaya to za ku zo ku ji insha Allah daga ƙarshe irin wannan ne wasu tambayoyi da wasu shedanu suke yi wato turowa cikin mutane wai ana zaune kalau kawai sai ka ji wani ya ce assalamu alaikum akramaka Allah wai ina hukuncin wani mutumi ne ya je wani gari sai je ya zina da wata yarinya da ya zina sai ya gudu daga garin sai ya dawo su. wata shekara sai ya haɗu da wata yarinya sai suka yi aure ashe wai yarinyar can da ya zina da ita ita ta haihu sai ya zo ya auri wannan yarin da ya haihu ina matsayin wannan auren kai ka ji wannan barzan ka fayyada ko ba ka jin irin jama'a so mai amfani irin wannan abin yanzu sai yasa malamai waɗanda suke na Allah idan aka yi musu irin wannan tambayan ko sai su ce a wani gari abin ya faru sai ta a wai misali ne sai ta to ka bari sai ya faru tukuna jama'a ne wannan da ke ko ko kaje wani yazo ya ce wai da Allah ana tambayan wata mata ce mijinta annabi kaninta annabi wanta annabi abokinta annabi ka haba da Allah kaga wannan ya zama almara jama'a ba daidai bane irin waɗannan tambayoyi ka zo kai tambaya abin da zai amfanar da kai ina hukuncin wanda ya yi makara bai yi tsawur ba sai ya tashi gashi kuma ba shi da lafiya ba zai iya kar wanda zai yi amfani amma kawai mutum ya kama haɗo tambaya wanda yuhuna ash-shayatin awliya'uhum ba'dhum ila ba'd ko Allah ya kyauta to bari ku ji abin da ya biyo bayan wannan tambayan da wannan mutumin ne da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tambayan kuma annabi ya kyamaci tambayan ya aibata ainihin wato tambayan da yayi shikenan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayatul mula'ana abin da yasa aka saukar da ayan inuwa kenan kuma ku ji irin dokan da ya zo a cikin ayan Allah ya ce to ku saurara ku duk wanda ya zarge matar shi da ainihin wato zina to ga doka da Allah ya kawo kai farko ma cewa Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum na'am والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن kana min as-sadiqin jama'a ku a cikin alqur'ani wannan aya na da cikin ayoyi da ya zo da kunce kunce masu girman nauyi Allah ya ce din namijin da ya zargi matar shi da laifin zina sai Allah madaukakin sarki ke cewa ai mishi bulala tamanin cewa kawai matar shi ta yi zina irin wannan malamai suka ce ko da haihuwa aka yi maka sai ka kalli yaron ta girgiza kai ta ce a ah, daidai a faɗi wanda aka haifin ma to bulala tamani in kuwa baka an yi wato son ai maka bulala to sai ka kawo shaida akan cewa ka ga matarka tana zina da ainihin wato wani namiji shaidu kuma guda hudu wanda kuma dukkansu za su ba da shaida akan cewa sun ga sirni na shiga cikin taɓarya ba wai da zato ba hakikatar sai an kawo mutum ɗaya ya bada irin wannan shaida a kawo na biyu shi ma ya bada a kawo na uku ya bada idan na hudu ya ce ni dai na gansa a cikin bargo ne to bulala tamanin za a yi maka in kuwa ba haka ba sai Allah madaukakin sarki ce to ku kawo shi gaban alƙali ya zo ya rantsuwa da Allah ya ce ya rantse da Allah ya gama ta shi tana wannan mugun aika-aikan a ce ya ƙara rantsuwa wato ya rantse da alkur'ani kenan ko a ce yayi alwala ya zo ya zauna akan buzu a bashi qur'ani irin gafakan nan a ce ka rantse da Allah ka ganta tana wannan aika aika sai ya rantsuwa daya a ce to daya kenan ku rubuta ka ƙara yin na biyu ya kuma yi ka ƙara yin na uku ya kuma yi sai yayi kafa hudu sai a ce to bai kare ba fa na biyar ka ce Allah ya tsine maka albarka an ƙarya kai mata jama'a ku ji fa bayan ya yi rantsuwa kafa hudu saboda girman wannan irin matsala sannan in ya gama rantsuwan da zai yi wannan rantsuwan guda hudu ko ya kasa tsine wa kanshi a karo na biyar to har yanzu ba za a karɓa shaidan shi ba bulala ba yin shi to idan ya yi ƙarfin hali ya yi wannan rantsuwan da tsinuwan sai a ce ya koma gefe ke kin ji abin da ya ce kin gamsu da abin da ya ce in ta ce ita ma bata yadda ba ta ce ke ma zo ki hau ki rantsuwa da Allah cewa ƙarya ya miki sai ta rantsi ki kuma ita ma sai ta yi kafa hudu a na biyar ita ma sai ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta in har maganar da ya faɗi gaskiya ne shi kenan suna gama wannan rantsuwan ko to auren su ya rabu kenan tun daga duniya har lahira kuma hukunci a tsakaninsu sai a gaban Allah za a ce kowa ya kama gaban shi ne kawai jama'a gane wannan ke ko wannan dan sai a jingina wa ita uwar shikenan ba wanda kuma ya isa ya ganta ya ce mata karuwa kamar yadda ba wanda ya isa shi ya ganshi ya ce mishi mai karya ya yi mata kazafi duka a basu kawai ba dai sun rage ba kuma sun tsine wa kansu su tafi shi yasa manzon Allah ya taba irin wannan alƙalancin so daya a zamanin sa al'amarin sai da ya girmama ba babun tattauna wannan matsalar ba kenan a yau Abin da muke cewa me ya jawo wannan dokan aka saukar shine irin wannan shegen tambayar na mara amfani ina fatan jama'a gani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda sahabi Al-Mughira ibn Shu'ba ya ruwaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa inna Allah kariha lakum qila wa qal Allah ya hana wato mutum ya rinka an ce ka ce maganan da baka da tabbaci akai ka zo kuma kana karaswa, Allah ya hana Allah ya kyauta sannan wa kasratu su'al an hana yawan tambaya tambara tambaya mara kan gado jama'a an fahimta ko wa ida'atul mal da kuma almubazzaranci da kuɗi mutum ya je ya kashe kuɗin shi ba ta inda ya dace ba waɗannan abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana su Allah ya kiyaye imam mutum ya roci hadisin afwan nace bukhari da muslim haka a na'am bukhari da muslim riwayan imamu muslim annabi sallallahu alaihi yana cewa zaruni ma taraktukum ku yi hakuri akan duk abin da na kawo muku na doka daga Allah ku tsaya iya abin na kawo muku fa inna ma halaka man qablakum daga cikin abinda ya halaka wasu al'umma da suka gabace ku bi kasrati su'alihim shine yawan tambayoyinsu kun manta bani isra'ila abinda muka ji akan sa a baya da suka yi tawa annabinsu tambaya mara kan gado ku dubi yadda suka sha wahala ana zaune kalaufa sai sai arina Allah jahara ud'u yubayyin lana mahi ud'u yubayyin lana ba ka suka yi mishi ba wani irin wahala ne ba su sha ba jama'a an fahimci wannan da ke ku da haka yawan tambaya ya hallaka bani Isra'il kuma al'umman manzon Allah in kuka rinka irin wannan tambayar to kuma za ku hallaka Allah ya kyauta wani mutumi shi ma ya taɓa yin kasassaba a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu ya so ya jawo mana matsala ina ta fahimta kawai ana zaune lafiya fa sai ya ce wa manzan Allah ya rasulallah ya manzan Allah me zai hana ka neman mana alfarma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dama irin abubuwan da bani Isra'ila suke yi idan sun yi mu ma mu rinka yin irin shi sai a kawo mana kafara kamar yadda aka kawo musu kafara ku ji wannan saba al-imam Muhammad ibn Ishaq shi ya fitar da shi a cikin tarihin sa ibn Kathir ma ya kawo shi a cikin tafsirin shi bar ku ji lafazin riwaya daga Ikrima ko Sa'id bin Jubair almajiran Abdullahi dan Abbas dukkan suka bada labari ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda kala yake qala rafi'u bin quraymala wani mai suna rafi'u ɗan kuraimala, au wahb bin zaid ko kuma sunan shi wahab ɗan, zaid yace ya muhammad itina bi kitabin muna son ka kawo mana wasu doka tunazziluhu alaina minas sama wanda za a saukan mana da sama irin yadda aka saukar wa banu isra'ila na mu ma mu rinka karantawa wa fajjir lana anhara mu ma sai a samun mana wani dutse wanda zai rinka fuffugar da ruwa natba'aka wa nusaddiquka in kai mana wannan za mu gaskata ka kuma za mu wato bika a matsayin annabi da ya faɗi wannan fa anzalallahu min qawlihi sai Allah ba yahude ne ai ka san ba yahude bai da ladabin magana sai Allah ya saukar da wannan aya am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qabl ba ku da hankali ne kuna son ku yi wa annabin ku irin tambayan da Yahudawa suka yi wa annasa annabin suka halaka da Allah ya ce wa man yatabaddalu kufra bil iman faqad dhalla sawa'a sabil duk wanda ya zabi kafirci akan imani wallahi ya bata daga hanya madaidaici haka Abu Ja'far Ar-Razi shi ma ya bada wannan irin labari yace wani mutumi ne ya zo wajen manzon Allah sai ya ya Rasulullah na kanat na kafarati bani isra'ila ina mu ma inda in mun yi laifi za a rinka kawo mana kankaran zunubi irin yadda aka ce bani isra'ila ake kawo musu kankaran zunubi fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah na jin wannan magana sai ce Allahumma la nabghiha Allah ba ma son wannan irin tambayar ba ma son ka kawo mana irin dokan da wannan mai kasassaban yake yi Allah ka tsare mu annabi ya faɗe shi kafa uku sai ce ma atakum Allahu khairun mimma ata bani Isra'ila!" ku da Allah ya kawo muku doka mai sauki wanda ya fi na bani Isra'ila alkhairi kanat bani Isra'ila to bari ku je da banu Isra'ila suka sha wahala in ba ku sani ba sun kasance idza asaba ahaduhumul khati'a idan bani isra'ila ɗayan sai ya aikata wani laifi wani zunubi waje da ha maktubatan ala babihi yana zuwa gidan shi kafin ya shiga gida sai ga an kawo dokan wannan laifin da ya aikata kuma a faɗi hukuncin da zai kankare wannan zunubin haka aka rinka yi ba an fahimta ko wa tuha fa in kaffaraha yana aikata wannan aikin kaffarar kanat lahu khizyan fi dunya sai ya zama wulakantacce a duniya a irin haka ne ai wani da ya je kashe kanin uban shi ya zo ya samu annabi Musa kuma wai yana son ya san waye kashe shi ba shi ne muka ji ayan a baya ba ko kun manta Allah ya ce wa yi kataltum nafsan tun fiha ka fara laifin da Allah ya kawo musu ba shi ne aka ce izbahu bakara ba ku je ku kashe saniya ku yanka shi wannan saniyan zai tona asirin wanda ya kisa ne daga nan kuma shi sai a kashe shi wani irin wahala ne ba su ciya ba wajen nemo saniya to shi ne kuke son mu ma a yi mana irin wannan manzo Allah yake Allah ka tsare Allah ba masu jama'a gane wannan da ke ko to me ya biyo baya annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu kuma a cikin falalan wato Allah maɗaukakin sarki da rahmarsa sai kawo mana dokoki masu sauki kamar ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko kuma kafin sannan idan ba yahudan can bai iya yin kafaran da aka ce yi ba to shi kuma zai zama mushi kaskanci a ranar lahira kaga wanne ne ba wanne ne ba in yayi ya kaskanta a duniya in bai yi ba ya kaskanta a lahira sai manzo Allah ya ce fama atakum Allahu khairun abinda Allah ya baku shi ba alkhairi mimma ata bani Isra'il fiye da abinda Allah ya baiwa bani Isra'il daga cikin abubuwan da Allah ya kawo mana na dokoki Allah ya ce wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullaha Allah ghafurur rahim mu daga cikin sauki da Allah ya kawo mana shine idan mutum ya aikata aikin laifi sai ya koma tsakanin shi da Allah yake Allah na tuba sai a yafe mushi kuma shikenan fa ta kare amma wallahi bani Isra'ila ba haka ba bani Isra'ila idan kazanta ya taba rigan shi sai a ce ya je kunna wuta ya kasta a jikin shi sai wajen ya kone sannan zai kashe wutan sannan rigan zai zama mai tsarki amma mu kuma ba sai a ce ka sa ruwa inil tabasat in ma ta fantsama gusila na ba ta ba haka ake fassarawa ba wai in ta ba, in in ta saje wato ka kasa gane ina ne ma inda wannan fitsarin ya taba a riganka ya ka ce to ka rai riganka wanke ka daure da ruwa zai zama mai tsarki wannan bai fi sauki ba da ya dace ka sa wuta ka kona ko ka sa wuka ka yanka wajen haka in ya taba jikinsu sai a ce su ɗauko dutse su ta goga fatan jikinsa har sai jini ya fita sannan ya tsarkaka to mu an kawo mana irin wannan ai wahala ne gaba ina fata an gane da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin sauki da aka kawo mana a cikin namu addinin as-salawatul khamsu min al-jum'ati ila al-jum'a kaffaratun lima bainahunna sallolin nan da muke yi kai sallar azhar ka dawo kai sallar la'asar duka kai su a jama'a to abubuwan da kai a tsakankanin su sai Allah ya ce na yafe maka juma'a wannan kai juma'a masallacin juma'a ka riski an yi wato kutuba aka yi sallah tare da kai wani makon ya sake zagayowa ka sake zuwa ka halarci sallar juma'a ka saurari kutuba sai Allah ya ce duk laifi da kai a tsakanin wannan makon na yafe maka jama'a duk wannan ya fi mana ba azumin watan ramadan mu da muka azumci bara alhamdulillahi Allah ya kawo mu bana gashi shi ma mun fara azumta har yau gashi muna yammacin na biyu laifin duk da muka yi tsakanin wancan ramadan din da wannan duk Allah ya yafe mana dan Allah jama'a wannan wannan dokan bai fi mana ba to dan me zamu rinka yin shishigi muna neman mu dora dalar ba gammo ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace yanzu Allah ya ce haka Allah zai rinka gafarta wa bayinsa ma damar ba sa yin laifi manya na ganganci wato in mutum ba da gangan yake laifuffuka ba zina shan giya to irin waɗannan ne ba za a yi musu gafara ba amma kai da laifinka ƙanana ƙanana ne wanda ba a rasawa saboda rauni da kuma shekan to diski Allah ya kunyata shekan ya ce oho dai na yafe mushi tsawon shekara jama'a an fahimta ko Allah ya samu dace sannan har ila yau a cikin dokokin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce. man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab alayhi duk wanda ya kudirci aniyan zai aikata wani sako kai niyan zaka je ka dauke wani abu da ba naka ba kai niyan zaka je ka zalunci wani kai niyan zaka je ka yi kaza ka yi kaza amma kafin ka aikata sai Allah ya rarrashi zuciyarka, sai ka tuna girman Allah ka tuna girman laifin da zaka aikata sai ka ce kai na fasa to wannan niyan da kai inda a cikin bani isra'ila ne ko kafin su aikata har an rubuta masu zunubin amma mu sai Allah ya ce kada wanda ya rubuta har sai ya aikata tukuna da haka wannan nufin da kai ba za a rubuta maka zunubin ba idan kuma ka fasa don Allah sai Allah ya ce madadin zunubi ba a rubuta maka lada wannan din rahama da ya Allah ya kawo mana a cikin addinin musulunci kenan idan kuma mutum ya je tsaurin ido ya yi kasassaɓa har ya aikata wannan laifin sai Allah ya ce ku rubuta mishi zunubi kwaya ɗaya kuma shi ma zunubin ku rubuta a temporary wato record akwai wani record wanda yake temporary za a bar shi a ciki tsawon wani lokaci idan ka tuba sai Allah ya ce ku share shi kamar ma bai yi ba amma in baka tuba ba sai a ce a yi transferring zuwa permanent record to shi kenan sai Allah ya kama ka da wannan laifin kwaya daya Allah ya kyauta shi yasa manzo Allah yake cewa wala ya halaku ala Allah illa haliku shi yasa wallahi duk wanda kuka ga ya halaka ko shi ya halaka kanshi dan duk wani gata da Allah ke yi wa bayi Allah yayi mana mu al'umman manzon Allah da haka Allah yace mana hal am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl yanzu kuna son ku rinka tambayan manzon ku ne irin yadda ainihi wato bani Isra'ila suka tambaya annabi Musa a farkon zamani waman ya tabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa as-sabil wanda ya sauya wato musulunci da kafirci to wannan ya kama hanyar bata Allah ka tsere mu daga hanyar bata Don uwa masu albarka a za zamu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai kuma mu tashi daga faɗin Allah wadda katirun min ahli kitab Allah madaukakin sarki ya karba mana ya kara mana fahimta cikin addini ya ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi kuma idan mun aikata Allah ya karba mana Allah ya gafarta mana kurakuran ya wato karba mana ibadojin mu da muke yi a wannan wata da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi